Baba mama wanka. Me ya ruwa mama wanka. Kwado ne Ah, to. Kai, baba ka ya fulawa. Kai, kai. Baba. Me haka? Ku bari in tattare mana wanda za mu samu. baba ya ya fulawa. Baba ya Allah ka daina tsine musu malam wallahi tsine take jawo wannan abun wallahi wallahi tsine wallahi ita take jawo mana wannan matsalar gashi na tsine musu sahara sahara wa wallahi wannan ai sahara ce kai kana Baba, eh? wallahi baba ko a injin nika mutum aka haife shi iya abin da zai gani. Kai, Allah tsine mu waɗannan yara. Hadda ni? Hmm, to bismillah. Ah, bismillah mu. Bismillah mu. Bismillah mu. Me haka dan ah, ah, Allah? Bismillah mu. To ni iman komai shi kenan ni komai ta abin da nayi ba wanda zai duba ni ya faɗe ni. Ni la faɗe kai. Eh, dan wace ne ni za a faɗe ni? A'a. Dan waken waye? Yo kofan kenan ni ai mun wannan Dan Allah ka daina tsine musu bala wallahi ita take kawo wannan. Bismillah mu. Ku daina mana. Barkan mu da warhaka. barkan mu baba ya tsine min ni ma barin tsine wa kaina tunda an tsine min barin kara ni ma wallahi dai ambaliya wallahi dai ambaliya billahi la ilaha wallahi da ambaliya wallahi zan kirawo shi Allah kuma je na kirawo shi ba ba da kai wallahi da ambaliya wallahi da ambaliya wallahi wallahi

ko sabulu. Nemo mun sabulu. Wallahi kin ga hannu ji daɗi wallahi. Me yasa kuka kiwa wancan da ya muku? Kuke gudun namiji dan uwan ku sai ku zo gida ku ta mana iskanci a cikin gida haka. Ba su sun yi kokari. Wallahi sake gidan da ni da ni da ni. zaki da dokanni. tsinuwan ko? Dokanni. Ai sun yi kokari. bari baba baba kafan nan taka Kurani bata gyaru ba. Gaskiya wallahi lafiya ta rasu. Hmm? A ina. Dan Allah ku tashi ku tafi. Bar dali. Na'am. dan Allah ku tashi ku tafi. Allah ku rabu da ni. Baba ya kace wannan magana. Duk faɗa ɗan halaffa yana kishin fa mahaifarsa kuma yana zuwa ya ga iyayensa. Mu kuma kaga tunda muna tare da kai kullum kana ganin mu muna ganin ka kaga dole mu tsaya mu kula da kai. mu kula da rayuwarka albarka muke nema ce. amma da kafan nan ta ka da alamun kare nan eh, yaran nan bai yi ba yana duba ka nake Allah ku rubuta na'am kuma baba mun san san yadda ake harkan nan ta san Allah malam da ba kowa a cikin gidan nan Allah yaron nan wata zai ce su kake ta. ki sauke masa ko ya faɗi ƙasa ki bili da duka abin da suka yi wallahi su masu yana su don Allah karki raga musu kai da wurin! tara masa tara masa malam bala ne malam ne canja yi a'a ba shi kai malam bala ne malam don gidan Allah Allah ne ka gane shi ba ba ni mene muku ne yi a'a ba shi kai malam ne malam to ni mene muku mene muku wai na na ji wani ai ni ba da ya gobe ne ai karfe ɗaya baya amai idan har aka raba su to za a samu sauƙin fitinan nan tasu zuwan garzali gidan nan fa duk shi ya ƙara sa jabir ya ƙara lalacewa gaskiya ba zai yiwu ba kawai ka ɗauki yaron nan ka mai da shi gurin iyayen shi ba fa zai yiwu ba malam mu muna nan muna zaune hankalinmu a tashe iyayen shi suna can su hankalinsu a kwance mu muna ta fama da shi haka ake yi saboda Allah da annabi gaskiya ko gaskiya Hadina ni ba zan so ba zan so iyayen yaron nan su ga gazawa ta ba zan iya ɗaukar shan mai da shi ni ainihin na san matakin da zan ɗauka ke jira kawai nake in warke wallahi zaki ga zaki ga matakin da zan dauka a yaushe a yaushe kuma ba ka ga iskancin yaran nan ƙara ƙarfi yake kullum sai ka ce wutar daji shi yake nan saboda Allah shi ke ba za ki kyakkyawan fata ba fata na garin lamiri ba kina mm, kina hasada kina bakin cikin warkewar ta nan ko za ka warke malam amma fa in ka ga ka warke sai fa ka nisanta kanka da yaran nan wancan nan naki akwai zan zuciya a ciki mm, masu ki akwai harshen da mu haka ce eh. a yi dai mu gani yawwa in tusa za ta hura wuta an taɓa jarabawa duk ba da baki kuke yarinya dan tana shigowa gida shigowa fa take ta gaishe ka ba ana abu ba kukan ka nan kana cin gardin shi ai na ga alama yo mahaukaciya ko dai saboda ƴaƴanka dai kake kokarin ka shanye ita da take zuwa ai gaishe ka take zuwa ta yi kuma yau ma bata shigo an gamu kin garga ta nan ta zo Me ya faru da mijinki? Allah sarki. Baby za ta sha koko. ni zumbuli ne a jin farko dan gobe ki ba ko za ku mutu wallahi ba zan ba da na, nan wai da Allah malam me yasa kai kullum jinin ka ya ƙi haɗu da na yarinyar nan da ba ka san ni din ne wallahi ban san shi kai Aba mala. Gafara. Allah bari mana mala. Fita. Wallahi sai in mata sai in mata abin nan. kin ga kin ga murgudan baki take ko an mana an mana gida to dan ku dun kuma ki zo ki kashe ni Allah Allah kai ki hakuri kai ni gidansu dan Allah dan Allah wallahi ni wallahi tallahi mamaki kake ba dan Allah kai ni gidansu haba kaga yan gohar uba to ta ba dan ma Allah tuba ga yanda Allah ya maida ni ba kina jin ba sai yan tashi na daka yarinyan nan ba ai da an ji kunya wallahi wallahi da an ji kunya tunda dai ita yarinyar nan ka san taɓin kwakwalwa ne da ita wai me ma na biye mata ne da kake taɓin larura gare ta larura gare ni sai mu gamu amma larurar taka ai masu hankalin da kake takama da su su suka ja maka ita ita ko wannan an san hauka take ko wallahi da Allah na ni ke ni ke kika cuce ni na so in mata kuki kuki na fullaka Allah na ku ɗargon shi garin nan garo mun ciki da Allah ba wani sukari to zaki zaki ka je gani malam ba haka muke zaune a gidan nan gaba ɗaya duk wani wanda ka gani a gidan nan wallahi rayuwar shi tana cikin haɗari yanzu ka gani dai kai ma yau daga zuwan ka zuwa ɗaya ga shi kai ma ga naka rabon nan ka san wai yaushe wannan yaran suka zama tsibabai haka ayya ai duk irin abin da kake tunani wallahi su wuce subhanallah yaya ni dai abin da nake gani kawai ko hmm. garzali ya koma gida gani nake in dai aka raba su to za a samu saukin abin sai kike ganin haka yaya za a sai da sarabu ai idan kika ga wani ya rabu da wani a cikinsu in kika ga ɗayansu ya rabu da su to sai dai in ga wasu ce amma dai da ransa da lafiyarsu waɗannan yara ba isa karba su ka ga wata shawara me zai hana kai su makaranta allo ta samari din nan a can wai kai a sa samari eh sai ka yi wai karo ta ji mai hadishi yaran da suke kamar hatsari bai duk tunaninka duk kulle-kullenka duk abin da kake shiryawa dangane da yaran nan wallahi inda ka san sana da wani allah musar da yake gaya musu mm. kafin ka kai ga gurin sai ka ji sun balla fit sun wuce subhanallah Allah ya sauke Allah ya kyauta ni zan koma